والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو sha ɗaya ga watan jimada a saniya hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da ishirin da shida da watan januwari shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya muna cikin karatun littafin jawabi fawa'id fi tasirin ilmin nafe. yau za mu tashi shafi na bakwai daga kasa bismillahir rahmanir rahim hada ga imam nan imamu daru kudani shi ne abul hassan aliyu bin umar Amir, mumini na fil shi ma yana gogayya da shi kanshi wannan kadiya din na ikhlasi yana cewa wato mun nemi ilimi ba dan Allah ba wato sai Allah ya kiyarda dole sai ilimin ya zama domin sa wato asalin ilimin an nema ne ba don Allah ba amma Allah subhanahu wata'ala sai ya kaddara kuma ya kiyarda cewa ilimin ya tafi a haka sai Allah ya juyar da ilimin ya koma domin Allah an gane wannan ko za ga da yawa ɗalibi yakan fara yin karatu haka kaga yana yin karatu yana rawan kai yana yin karatu yana nuna alfahari da sauransu in Allah ya so shi da alkhairi sai al'amarin ya juya sai ya koma yana yin ilimi domin samun lada a wajen Allah subhanahu wata'ala an gane ku za mu iya kawo misali da masu musabaka to galiban masu musabaka yan kaɗan ne za su ce suna yin wannan musabaka saboda Allah galiban suna yi ne don abin da za a ba su yadda mutum zai fahimci wannan cikin sauƙi me ya sanya ba a haddan ainihin da salihin me ya sanya ba a haddan bulugul maram yanzu in ana so a samu ɗaliban da suka haddace bulugul maram guda nawa za a samu ɗaliban da suka haddace umda su nawa ne amma ɗaliban da suka haddace ƙur'ani ba suna da yawa ba kuma ya sa haka ba face ana sanya wani abu na sakamako ga duk wanda ya haddace ƙur'ani sai ya zama masu yin haddan suna yi ne a biya musu kujerar aikin haki, ko a ba fili ko abin da ya kama da wannan to sai aka samu mahaddata da yawa to idan Allah yana son su da alkhairi sai wannan mahaddacin da ya yi abu dan ya samu duniya daga baya zai koma yana hadda domin Allah subhanahu wata'ala an gane ko na'am qala abu firdaus rahimahullah abu firdaus ya ce rahimahullah inna talib al-ilm lalle dalibin ilimi kad yakunu fi nafsihi hawwa min riya yakan yi ya kasance a cikin ransa akwai wani kaso na riya da kuma ciyarwa da kuma son bayyana yana son ya bayyana da kansa da san shahara idan ya kutsa cikin zurfin teku na ilimi kuma ya sha daga cikin ruwansa wanda yake tatacce ya zauna tare da malamai na kirki malamai na sunna ya karanta nasoshi da kuma sira imana ya karanta nasoshin qur'ani da hadisai ya karanta tarihi na magabata hmm. kuma ya tsaya wato ya lizirci wannan ilimi ya tsaya ya goge a cikinta kana mimman arada Allah bihi khayra kuma ya kasance daga cikin wanda Allah yake nufi da alkhairi Allah yake nufin sa da albarka ana ma tazulu hadi al-ashiya to da gaggawa wayannan abubuwa za su gushe me za su gushe me zai gushe riya san bayyana san shahara da abin da ya kama da wannan sai ya koma zuwa ga hanya mai kakkiya amma idan kana mimman ghalabahu hawaku amma in ya kasance daga wanda san ran shi ya rinjaye shi da ba kuma ya zama to ya bi sha'awansa ba za ka gan shi ya ce. halakacce kawai za ka ya fada cikin halaka da dama karatun ba dan Allah ya yi ba kuma sannan ya zama to mai son rai wa iyaz billah niyyatu sadiqa niyya mai kyau niyya na gaskiya da nizamul amali da'iri shine ma'auni na aiki wanda yake na cikin zuciya ma'aunin mutum cewa Allah ya amshi aikinka na cikin zuciya shine ya zama to kayi wannan aiki da kyakkyawan niyya dan ikhlas rashin ikhlasi ko rashin niyya ta ta ce a wajen neman ilimi da wani sa shi ne wanda ya hallakar da wasu sashen masu ilimi daga wani mutum gashi yi karatu amma ya zama to ɗan bid'a an gane malamai sun ce idan mutum ya yi karatu saboda Allah ko da asalin shi ɗan bid'a ne ya zama to ya ɗauka cewa wannan bid'an na da kyau yana ta neman ilimi shi a zuciyarsa gaskiya yake nema to insha Allah ba zai bace ba an gane ka ga ya rabu da wannan bid'a ya koma zuwa ga gaskiya a ƙarshen rayuwarsa saboda Allah ta'ala na cewa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana idan ya zama to mutum yana kokari ne dan neman gaskiya to insha Allah ba zai tabe ba insha Allah eh ta'alamu min awwali man tasa'a bihi min nar kuma Allah zai sanya shi farkon wanda Allah zai kona wuta da shi kamar hadisi kamar yadda zo cikin hadisi hadisin da imamu turmuzi ya ruwaito a cikin zuhud hadisi ne sahihi daga abi huraira Allah ya kara mishi yadda ya ruwaito shi marfu'un zuwa ga annabi lalle farkon halitta wanda wuta za ta ci su gobe kiyama eh su mutane uku ne sai ya ambata daga cikin su alimun ta'allama la yuqala lahu alim shine malamin da ya nemi ilimi dan a ce mai akar makalla hmm. dan a ce mai fadilatu shek ko doktor eh, ya nemi ilimi dan a ce mai malami kuma lalle wannan abin da ya nema za a gaya mai din ko hmm. za a kira shi akar maka lawo din za a kira shi ustaz za a kira shi professor an gani kuma za a ce mai gobe kiyama to alhamdulillah gashi an kira ka doktor din shikenan dama shi ne ladanka ba ka da wani lada a wajen Allah sai wannan kiran da aka ma a nan dai a wajen Allah wato ba abin da Allah zai baka dama ka yi ne domin neman girma kuma ka samu shi kenan umirami to sai a yi umarni da shi sai a ja shi a kan fuskan shi har a jefa cikin wuta a yi ta shi a kan fuskan shi a kifar da shi a yi ta shi har a yi wutan nama da shi وعن كعب بن مالك رضي الله عنه عن كربو daga Ka'ab bin Malik al-Ansari Allah ya ƙara mishi yadda yace wala Rasulullah Allah sallallahu alaihi wasallam yace talabal ilma li wanda ya nemi ilimi domin ya yi gasa da shi da ainihin wawaye domin ya janyo wawaye zuwa ga kanshi an gane ko ya nemi ilimi don ya janyo wawaye zuwa gare shi su taru suna bashi goyon baya ko kuma don ya yi jayayya da ainihin malamai yana so ne shi ma a sanya shi daga cikin manyan malamai yana jayayya da su ko yana so ya juyar da fuskan mutane zuwa gare shi a daina sauraron kowa sai shi Allah ta'ala zai shigar da shi wuta saboda ba ya nemi ilimin saboda Allah bane ya nemi ilimin ne dan neman shahara وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنه ايه على بعض الحكماء رحمهم الله wani sashe daga cikin masu hikima Allah ya masa rahama ya ce faza bi fadlin minar Rashadi. rashad lilayli fadlin minar ibadi duk wanda ya nemi ilimi dan makoma lahira to zai samu nasara da falala na shirya. zai samu nasara da ainihin falala na shirya. ya taɓe wa mutumin da yake neman ilimi ko ya taɓe wa masu neman shi ilimin domin su samu falala daga bayi in ma don su samu abin duniya dukiya ko don su samu shahara ya tabe wa wayannan mutane az-zarnuji Allah ya masa rahama ya ce mutum ya yi niyya da neman ilimi godiya akan ni'iman da Allah ya masa na hankali Allah ya baka hankali an gane wannan ku kuma da wannan hankali ka nemi ilimi to idan ka nemi ilimi kuma ka samu sai ka yi nufi da wannan ilimi ka yi nufin godiya akan ni'iman da Allah ya baka na hankali wanda haka riski wannan ilimi kuma da lafiyar jiki ko hmm. in mutum ba shi da lafiya wato ba zai samu ilimi yadda ya kamata ba saboda ilimi yana buƙatar nazari yana buƙatar ainihin rubuce-rubuce da abin da ya kama da wannan idan mutum babu isasshen lafiya a jikinsa ba zai samu damar yin wannan ba zai samu ilimi ne rabi da rabi to idan Allah ya baka hankali mai kaifi kuma ya baka ainihin jiki wanda yake mai lafiya to Allah ta'ala ya taimake ka ya sauwage ma ga samun ilimi wala bibi ya ikbalan nas ilai kada mutum yayi niyya da ilimi fuskantuwar mutane garin shi yayi karatu don mutane kowa ya ringa sai malam wani ai malam wani ba mai ilimi kamar sa ai din Najeriya ya fi kaza da kaza to yana ilimi kenan ya nemi ilimi dan shahara ba ya nemi ilimi dan ya samu yardan Allah ba kenan ko kuma kare ya nemi ilimi dan janyo wani wani yayi na duniya don janyo wani rabo na duniya ko kuma ya samu daraja a wajen sarki an gani akwai mai neman ilimi don ya samu shiga a wajen sarki ya zama to daga cikin malaman fada ko abin da ya kama da wannan tsari eh. Muhammad bin Hassan daga cikin ɗaliban Abu Hanifa Allah ya masa rama ya ce da a ce mutane dukkan su na ne gaba daya da na ƴanta su ba na so a ce wato ni mai gida ne na wani hmm. da ce ta mutanen duniya bayina ne zan iya tasu kowa ya samu yanci kuma zan barrarta daga walittakansu hmm. ba na so ma a ce ni ne waliyinsu ba na so a ce bayan na yan tasu shugabancinsu ya koma kaina zan barrarta daga walittakansu su zamanto sun dogara da kansu وذلك لأن من وجد لذة العلم والعمل به wannan saboda duk mutumin da ya samu jin daɗin ilimi da kuma aiki da ilimi wallama ya rabu fi ma inda nas da kadan ne zai ringa kwadayin abin da ke wajen mutane kama mutane nawa suka kubuta daga wannan mafi yawan mutane suna neman ilimi dan abin ke wajen mutane in ma dan samun mukami ko kuma dan samun shahara ko dan samun abin duniya wannan shine abin da mafi yawan mutane suke neman ilimi wannan shi ne dalilin da ya sa ga a wannan zamanin gashi mutane suna karatu amma babu albarkan karatun wa iyaz billah eh na'am الحج الفاصل بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن الحمام الحنفي نعم ابن الحم ابن الحمام الحنفي يا شيء wanda ya rasu hijiran annabi na yatanil ayatai a cikin wayannan ayoyi guda biyu akwai ambatan biyayya ga manzo da kuma takalidi gaba ɗaya a cikin aya an ambaci biyayya an ambaci kuma takalidi ma unzila ilaykum min rabbikum kenan cewa da aka yi ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abinda aka saukar zuwa gare ku daga ubangijinku kaga wannan dalili ne na biyayya an gane ku bi abin da aka saukar muku daga ubangijin ku wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bi wala tattabi'u awliya min duni hmm. kada ku bi wani masoyi kuma bayan sa dalilan ma tazakkarun kadan ne kwarai suke tunani dalilul taqalidi wa nahyun ash dalili ne akan taqalidi da kuma hani gare shi hmm. wannan aya ya nuna an hana taqalidi hmm. tunda ce wala tattabi'u min dunihi in ma ya zamanto abin ya koma zuwa ga ma unzila ilaikum wala tattabi'u min duni ma unzila ilaykum kada ku bi koma bayan abin da aka saukar gare ku an gane wannan ku ko kuma wala tattabi'u min lahi. an gane kada ku bi koma bayan Allah a matsayin masoyinku ka ne kwarai suke iya tunani akan wannan kaga wannan ya nuna wato wasu mutane suna takalidi kuma sai Allah ta'ala sai ya hana takalidin yace wala tattabi'u ko na'am mas'ala التقليد التقليد العمل بقول من ليس له من ليس قوله إحدى الحجج شي تقليدي shine yin aiki da maganan wanda qauluhu laysa ihdal hujaj laysa qauluhu laysa ihdal hujaj wato yin aiki da maganan wanda maganan sa ba ɗaya daga cikin hujjoji ba ne. menene hujjoji alquran da sunna da ijma'i ko da qiyasi to idan kai aiki da maganan wani mutum maganan wanda maganan sa ba shi daga cikin ɗaya daga cikin hujjojin da ake kaba hujja da su na fatan gane a ce ra'ayin imamu ne. shin ra'ayin imamu ne yana daga cikin ihdal hujjat ko ra'ayin shehi ne? an gane ko bila hujja ka yi riko da maganan wani ba tare da hujja ba daga cikin ta walaita rujuu wato komawa zuwa ga annabi in an samu saɓani, a koma zuwa ga maganar manzo sallallahu alaihi wasallam da komawa zuwa ga ijma'i shi wannan bashi daga cikin takalidi an ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul ashe idan muna sabari kan wani abu sai aka koma zuwa ga Allah ko koma zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam wato wannan ba takalidi bane amma idan muna sabani sai a ce a koma zuwa ga ra'ayin Abu Hanifa rahimahullah ko a koma zuwa ga ra'ayin Imam Namali, Malik ko a koma zuwa ga ra'ayin Imam Shafi to in an koma wato muna sabani da da wani to tunda ana jayayya to a koma mai abu hanifa ya ce wannan me aka yi kenan an koma in an koma zuwa ga ra'ayin imam to an yi takalidi an gano wannan ko sai dai a koma zuwa ga qala Allahu qala rasuluhu ko kuma a koma zuwa ga ijma'i idan an yi biyayya zuwa ga ijma'i to wannan ba a kiran shi takalidi wato an yi biyayya ga hujja kenan amma ra'ayin malam wani duk darajar malam wani maganar shi baya zama hujja an gano wannan ko na'am انظر التحرير في الأصول وجوب لتاب التحرير في الأصول ثالثا قال الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي yana cewa a ya ce ya rasu hijiran manzo sallallahu du'a wato jumlar maganar anna taqlida qabulul qawli min ghairi dalil wato shi taglidi shi ne karban maganar mutum ba dalili kawai karban maganar wani babban malami ko wani babban shehi ko abin da ya kama da wannan in an tambaye ka me hujjanka ka ce hujjana shi ne kala abu hanifa shi ne hujjana ko hujjana kala malik ko hujjana kala shafi na fatan gane to su ma kansu wayannan bayan Allah suna neman hujja ne daga kala Allah kala rasuluhu an gane sakan maganar su baya zama hujja sai in ka san me suka dogara da shi na'am la shakamu ala darbayn wato hukunce hukunce sun kaskashi biyu akwai a ahkamun akali akwai hukumun akali akwai hukumun shar'i amma shi hukunci na hankali ba ya halatta a yi takalidi a cikinsa kamar sanin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma sanin siffofinsa da sanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wani wannan daga cikin hukunce-hukuncen hankali to a fanki maganin malam a nan wajen ya ce sanin Allah da sanin manzo sallallahu alaihi wa sallam duk wa'annan gaba daya suna daga cikin hukunce-hukuncen hankali shin maganin shaka haka yake dama sanin Allah muna gano shi ta hanyar hankali sanin manzo Allah ta hanyar hankali yake gano shi la to maganin malam din nan yana mana ishara cewa malam malam menene shi malam yana da fahimta irin na asha'ira na mutakallimi su da suke da fahimtar cewa sanin Allah wato ana sanin Allah ne ta hanyar tunani suna da ainihin kawanin na tunani wanda suka gina wa ainihin mabiyansu idan mutum ya yi amfani da wayannan kawanin din to da shi ne mutum zai iya sanin Allah to kenan malam yana da fahimta ne na asha'ira ba fahimta na ainihin salafiya ba misali an gani su ‘yan salaf suna ganin cewa ana sanin Allah ne daga Allah kanshi ana sanin Allah ne daga alkur'ani da kuma sunna na manzo sallallahu alaihi wasallam sai dai hankali kawai ya taimaka amma asalin abin in kana so ka san ka san Allah da kyau ka san manzo ka ka san manzo Allah da kyau to kuma ga alkur'ani in kace zaka yi amfani da hankali to za a samu sabani sosai tsakaninka da mutane kowa da irin hankalin shi da kuma irin tunanin shi ina fatan gane akwai tunani irin na asha'ira akwai tunani irin na 'yan mutazila akwai tunani irin na jahamiya kowa da irin tunanin shi kuma kowa da irin ka'idan da ya sa kanshi na hankali na batan gano wannan To aka magana malam da yake ce a nan wajen wato wato hukunce hukunce kala biyu ne akwai hukunci na hankali akwai hukuncin shari'a amma hankali baya halatta a ciki a yi takalidi kamar sanin Allah subhanahu wata'ala da siffofinsa da sanin manzo sallallahu alaihi wasallam da abin da ya kama da wannan daga cikin hukunci hukunci na hankali kaga sai kira wayannan sanin Allah da sanin manzo Allah hukunci hukuncin hankali na'am na'am wa hukiya an ubaydillah ibn hasan al-anbari an kaito daga ubaydillah bin hasan al-anbari rahimahullah annahu qala yace yana halatta taqalidi a cikin tauhidi hada khabar ana yin tauhidi ana yin taqalidi a cikin tauhidi yace wannan kuskure ne kauni ta'ala saboda Allah ta'ala ya ce eh Allah yana tuhuman kafiran makka su idan manzon Allah ya zo yana musu wa'azi kan su zo su bi gaskiya sai su ce inna wajadna aba'ana ala ummatin mu lalle mun samu iyayenmu suna kan addini kuma lalle mu muna koyi akan gurabun su ne ba za mu canza ba kaga nan sun yi takalidi da iyayensu akan me akan tauhidi kuma Allah ta'ala ya zarge su sai malam ke nuna cewa kuskure ne wato mutum ya yi tagalidi akan tauhidi na batan gane wannan to idan an ce kada yi tagalidi akan tauhidi to yanzu mutanen da suke da karancin ilimi amawa ya hukuncin su kenan su yan asha'ira sun ce dole ne kowa ya yi tunani ya gano Allah da da kwakwalwan shi kada ka zama kana tagalidi akwai daga cikin asha'ira masu ganin cewa muƙallidi kawai imani shi bai inganta ba akwai ma wanda suke ganin mukallidi ma kafiri ne kawai na batan gane a sha'ira wasu daga cikin sun yi zafi sosai akan taqlidi musamman ga abin da yake da alaka da aqida kuma su sanin aqida wajen a sha'ira yana da wuya saboda karanta ainihin ka'idojinsu na hankali ina ina batan gane mutanen da suke amawa ba za su iya riskan shi ba za a kawo ma wasu ka'idoji wanda zai nuna cewa Allah baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa baya sama baya kasa kuma ana so ka gamsu ka gamsu da wannan ina Allah yake Allah baya ko ina kuma wai ana so ne hankalinka ya dauka na ba ta gani to kuma sun ce za a ga Allah gobe kiyama amma bila kaifa wala makan ba za a ganshi ta ko ina ba za a ganshi amma ba ta ko ina ba kuma suna so hankali ya dauka ko hankali zai ɗauka ko sun ce za a ga Allah amma ba ta gabas ba ba ta yamma ba ba ta kudu ba ba ta arewa ba ta sama ba ta ƙasa ba ba ta ko'ina ba Shi ne al'allama nasiruddin albani yake cewa duk mutumin da ya ce za a ga Allah ba ta ko'ina ba to ya binciki hankalinsa in ma an ya kuna mukabiran li akalihi au an ya kuna fi akalihi shai, in ma ya zamanto ya yi girman kai da hankalinsa ne hankalinsa bai ɗauka ba amma da gangan ya ce ya gamsu ko kuma ya zama to a cikin hankalinsa akwai matsala amma ba yadda za a yi hankali lafiyayye ya gamsu za a ga Allah amma ba ta koyina ba an fahimci wannan ko da saboda haka su sun ce wato takalidi haramun ne a cikin tauhidi ina ba san gane wannan na'am adamma aqwaman ittabu aba'a fi din to alqur'ani ya zargi mutane wanda suka bi ubanninsu a wajen addini dalla ala anna zalika la yajuz sai wannan ya nuna cewa lalle wannan baya halarta da anna tariqa hadhihi al-ahkam al-aqwa domin hanyar wa'annan hukunce-hukunce in ana so a san Allah hanyar wa'annan hukunce-hukunce shi ne hankali nasu kullum ya tare kuna fi mutane dukkan su gaba ɗaya suna tarayya wajen hankali wala ma'ana li taqlidi to babu wani ma'ana na yin taqlidi kan hankali to ai ba wai hankalin bane kawai su a sha'ira suna da ƙa'idoji na tunani wa'annan ƙa'idojin nasu hata manyan malamai ma suna shan wahala ballanta na gama magarin mutane in an ce dole in za a san Allah sai an bi ta hanyar mutakallimun to abin akwai matsala shehu dan godiyo ina ganin a cikin iyawu sunna yayi ishara zuwa ga wannan cewa sanin Allah ta'ala ba dole bane sai an bi ta ilmul kalam an bi ta ka'ida na tunani irin na asha'ira yace wannan kuskure ne na ba san gane wannan saboda in an ce dole sai an yi haka to mutane da yawa za zama kafirai a dan dan karatun da ake din mamar rabuka rabbiyallahu wala bi karantawa eh nan littafan da ake karanta ga kuma sauki ma ba a karantawa balle da mutum ya je dauko littattafai lau kana kaza la kana kaza ai ta bin ana wani philosophy a ciki ai wannan abu ne wanda yake mai wahala na ba ta gane wannan sai na ce Sheik bin Usaimin ra'ayin akhar Ibn Usaimin yana da wani ra'ayi daban kan wannan matsala cewa shin ana tagalidi ga aqida ko ba a yi wa jawazu taglid shine halaccin tagalidi hatta fi hatta cikin usul hatta cikin a gane wannan ko qala rahimahullah ya faɗa Allah ya masa rahama bashara wato wani sashen malamai ya shardanta ga halaccin takalidi wai kada matsala ya zama daga cikin aƙida usulul din inda abin da ya shafi usulul din ne babu takalidi kwata kwata allati yajibu i'tiqadu wanda yake wajaba mutum ya gudurce anna la qa'ida yajibu al-jazm fiha domin aqidu yana wajaba a yanki a cikin su abin da ya shafi aqida ana so ne mutum ya jazam a tambaye shi Allah ne wanda ya ce tabbas Allah ɗaya ne kuma ya kawo hujjoji ya ce lalle annabi Muhammad manzo Allah ne ya kawo hujjoji dangane da siffofin Allah ya kawo hujjoji shi kuma takalidi yana amfanar da zato ne kawai zannin rajih fakat zalika bi sheku sami yake cewa abin da yake mafi rinjaye wannan ba sharadi ba ne fa a ce wai dole ne kowa da kowa sai ya yanke dangane da tauhidi in haka ne kuwa mutane da yawa za zama kafirai yanzu mutane nawa ne suke zuwa makaranta su yi karatu yanzu a bazarawa yanzu nan duk nan gaba ɗaya su ne yan badarawa duka eh shin sun kai rabi kwata ɗaya cikin goma ɗaya cikin talatin ɗaya cikin hamsin to kun gari to mutanen da suke can gefe ba suna can tukuban tsere, suna ta suna ta tattaunawa suna fira suna can kwalbaci suna zaune ba abin da suke yi to wayannan mutane da suke zaune aka ce dole ne sai sun yi wannan tunanin ko kuma dole ne sai sun samu hujjoji akan wannan to kusan musulmi za su zama yan kaɗan kwarai da gaske an gano wannan za mu yi ta ganin kafirai a unguwanninmu na'am saboda gamewan faɗan Allah maɗaukacin sarki ku tambayi ma'abuta ilimi in ba ku sani ba shi wanda bai sani ba ya tambayi malami in malami ya gaya mai sai ya rike abin da malami ya faɗa wannan shine takalidi da ake magana ku tambayi ma abota ilimin ba ku sani ba ba a so da mutum ya zauna kwata-kwata baya harkar addini in ma ya zama to malami ko ya zama to ɗalibi ko ya zama to mai sauraro ko ya zama to mai tambaya duk matsalar da bai gane ba ya je sallama da malamin sunna ya tambaye shi in malami ya bashi amsa ya aiki da shi abin da ya shafi aqida da kuma abin da ya shafi ibada duka aya su fi siyaƙin risala. Ita aya tana cikin siyaƙi ne na tabbatar da manzanci. Yanin usulun din. E wa ma'ar sallah min ƙablika, illa rijalan nuhi ilayhim, fasalu ahala zikir in kuntum la ta'lamun. Shi kuma maganar manzanci yana daga cikin usulun din. Ko? Wali an al'ami la ya tamakan min ma'arifatil haqqi bi Domin ami baya samun daman sanin gaskiya da dalilai. An gane ka ce wai kowa sai ya san gaskiya da hujjoji kowa sai ya kawo ma nassin qur'ani da hadisi akan tabbatar da aqidansa to lalle wannan akwai aiki kuwa ta'azzara alaihi ma'rifatu al-haqq bi nafsihi idan ya gagara a gare shi ya san gaskiya shi da kansa to babu abin da ya rage face ya dogara da wani yayi tagalidi hmm. fatakullaha masadatu hmm. Allah ya ce ku ji tsoron Allah daidai gurgudu an gane wannan ko al-mushaqqa tajlibu taysir hmm. eh <laughs> نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الباب الثالث الحج باب ينشد جميع أيكين حج هو واجب في العمر مرة شيء أيكين حج واجبيني أشكره يواسو أيتك على الحر قدا بابا وبيتي نقول المكلف هنا أيكين حج بعدول بني قباوة أه سنقوم يزم مكلف eh aikin haji ba dole bane ga karamin yaro ba dole bane ga mahaukaci tunda duk wayannan gaba daya ba mukallafai bane sannan kuma yanzu zama almustadi wanda yake da iko yana da ikon zuwa aikin haji yana da lafiya yana da guzuri da abin da ya kama da wannan la yasihhu illa min muslim aikin haji baya inganta sai daga musulmi walahu arba'atu arkan aikin haji yana da rukunai guda hudu al-awwal al-ihram na farko harama fi zamanin maqsus shi wannan harama da aikin haji ana yin shi ne a wani zamani mantacce ba kowane zamani ba wato ana fara yin harama ne a watan shawwal da zulkada da zulhijja wayannan su ne watanni sanannu wanda ya kamata mai aikin haji in zai yi harama ya yi harama a cikinsu su ne miƙatun zamani kenan sannan akwai wani waje keɓantacce da ake yin harama da aikin haji ba ko ina ba ne makka shine makka ga mutumin da yake zaune a makka lokacin harama wanda yake zaune a makka lokacin harama to ya yi harama a makka kama a ce yanzu kai ɗan najeriya ka kai ziyara zuwa ga wasu 'yan uwanka a can saudiya da ka kai ziyara a wajen sai ka kai a suna maka ne shikenan idan aikin hajji ya zo za ka yi harama ne a miƙatin mutanen makka su kuma mutanen makka miƙatin su shi ne makka sannan kuma in ka je madina eh, in ka je madina ka kai ziyara wajen sai aikin hajji ya ritsa da kai a wajen sai ka yi harama a miƙatin mutanen madina shine zulhulaifa sannan zulhulaifa shine miƙati ga mutumin da ya fuskanto daga madina sannan jufa ga mutumin da ya fuskanto daga misra da kuma sham da kuma mutanen yammaci kamar mu misali nan misali nan na afirka yammacin afirka nan wajen duka mu gaba ɗaya za mu yi harama ne a jufa kamar malamai sun ce yanzu jufa ya koma ruwa yanzu jufa ya zama ruwa yanzu ruwa duk ya cinye shi wuraren da mutane ke tsayawa su yi harama yanzu babu shi an gane sai dai idan mutum ya zo daidai wajen in kana cikin jirgi wato akan sanar da kai cewa daga sama ce ga jufa nan wajen to tun da dai ruwa ya riga ya cinye jufa to yanzu ya za mu yi mai harama to wannan shi ne malamai suka yi sabani akan shi akwai akwai mai karfi akwai mai rauni daga cikin ra'ayi. akwai ra'ayin farko da ke cewa tunda dai jufa ya riga ya zama ruwa to a tsallake wannan jufa din a koma wani waje to saboda haka a tsallake jufa a ƙara gaba shine a zo jidda na ba gane wannan shine ra'ayin farko kuma wannan shine ra'ayin wato a sheik abubakar mamuru gumi allah ya ji kansa shi kaɗai ke da wannan ra'ayi duk duniya gabaki ɗaya daga cikin malaman da suka zauna kan wannan matsala din cewa a tsallake daga jufa a koma jidda to za ka 'yan najeriya wanda suke bin fahimta na malaba hukumi a jufa ne suke yin harama da aikin hajji a nan jidda nan suke harama amma za ka 'yan najeriya ne kaɗai kawai suke yi kuma 'yan najeriya da suke da wannan fahimtar kawai to sannan akwai fahimta na biyu shine cewa wato a saman jirgi nan za ka yi harama in an zuwa ce maka ga jufa nan to sai ka yi harama a wajen za ka yi wanka tun a waje tun a iyakar za ka yi wanka ka sanya ainihin riganka kana zuwa wannan waje aka ce ma ga jufa nan sai ka fara labbai, kan lahuma labbai, ka yi harama abinka an gane to shi malamin kuma ya ce to ai yanzu babu jufa za ka ta akwai jufa din mana sai dai ruwa ya cinye shi amma saman fa yanzu wannan masallaci da kasan masallacin da sama ya biya sunan shi ya saba masallaci wanda ya salla a ƙasa nan ya yi salla masallaci wanda ya salla a sama nan ya yi salla masallaci inda ya zama to duk an gina sama misali an gane su so haka wato da wanda ya harama a ƙasa da wanda ya harama a sama duk sunansa ya yi harama dama abin da ake bukata ka yi harama a jufa kuma da ka zo wajen an ce ma ga jufa to wannan shine ra'ayin mafi yawan malamai malamai suna ganin idan mutum ya tsallace jufa ya tafi wani miƙati ko ya tafi wani waje dole sai ya ba da fidiya an gane wannan ko saboda ya yi laifi ya yi kuskure ya ƙetare miƙatinsa ba tare da wani dalili ba misali an gane to wannan shine ra'ayin da ya fi ƙarfi Allahu a'lam eh sannan sai kuma ya lamlam ga mutumin da ya fuskanto daga Yaman akwai wani waje ana kan shi ya lamlam. A nan ne zai yi harama sannan za su irke shine waje wanda mutumin da ya fuskanto daga farisa wato kasar iran da kuma kurasan a nan ne zai yi harama wala yan akiru illa da niyyati wato shi wannan harama baya kulluwa sai da niyya maqrunatin bi qawlin aw fi'l niyya wanda yake an gwama shi da magana ko aiki an gane sai mutum wato mutum zai zai zai kudurce niyya a zuciyarsa sannan kuma zai yi magana shi ne labbaik allahumma labbaik wa yastahabbu lil muhrim idza tasha'ati an so ga mai harama ya gusar da dattinsa duk wani gashi na jikinsa gashin jikinsa gashin hammata ne gashin gabansa ne gashi ne na jikinsa banda gemu haramun ne aka gemu kamar yadda kowa ya sani ko amma duk wani gashi gaba ɗaya wanda ba wannan ba an so mutum ya gusar da shi gusar da ainihin dattin jikinsa kamar gusar da kumba mm. in kana da kumba ka yayyanki shi ne ya kawo misali da yanke ainihin fa wato farata izalatu ma ala badnihi min sha'a da gusar da abin da ke jikin shi na gashi shi ne sha'as ɗin eh na'am نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنكر بودك أبي هريرة Allah ya ƙara musu yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi sallam ya ba lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan ɗayan ku zai yi limanci ga mutane to ya sassauta kada ya takura wa mutane inna fihi musaghir domin lallai a cikin su wanda yake wa limanci akwai karami akwai tsoho tukub tukuf akwai mai rauni akwai ma abocin bukata an gane ko kaga duk wayannan gabaki daya suna bin ka sallah idan mutane suna sallah a bayanka ka ɗauka cewa lallai daga cikin masu bin ka sallah dole a samu ɗaya daga cikin wa'annan in ma a samu karamin yaro wanda bai saba tsayuwa ba ko a samu tsoho tukutuku wanda jikin shi ya riga ya yi rauni ba zai iya jurewa ainihin tsawaitawa ba ko a samu ainihin mai rauni ila ce mara lafiya ba shi da lafiya ya ɗan yi ƙarfin hali ya zo masallaci dan ya yi sallah kai kuma kai ta tsawaitawa irin tsawaita wanda ya fi ƙarfin jikinsa ko kuma mutum ne an ce za a shiga jirgi ƙarfe shidda da rabi kuma an fara sallah na asuba ƙarfe biyar da minti hamsin shi da saura minti goma aka fara da ka fara jan karatu ka fara jan karatu a raka a ɗai kawai sai da ka ci minti goma sha biyar kaga dai a raka'a na biyu ko ba san ko minti da zaka ci ba ina ba san gane wannan to shi kuma ya riga ya yanki tikin na shiga jirgi idan ya tsaya ya bika kana ta tsawaita wannan to zai iya yiwa yayi hasaran wannan jirgin yana da bukata shi matafiyi ne kuma jirgin nan ba zai jira shi ba to kana ta tsawaitawa kana ta tsawaitawa kana ta tsawaitawa to idan mutum ya fahimci cewa liman haka yake da zaran ka bi shi kaga cewa ba shi da lokacin tsayawa kawai sai ka janye kawai ka ba shi waje sai ka je ka koma gefe ka ka ƙara sallan ka wasu malamai sun ce kana iya zuwa in ka samu raka ɗaya tare da shi ka koma gefe ka yi sallan ka cika raka ɗaya kawai ka ƙara gaba ina fatan gane wannan saboda haka ya kamata limamai su kula da wannan in kana sallah ka san ba kai kaɗai ba ne mutane da yawa suna bunka ko mutanen nan kala-kala ne misali an gane wannan ko to saboda haka idan har mutum yana yin sallah sai ya zama to kawai shi yana duba kanshi ne in yana da lafiya ya tsawaita in ba shi da lafiya ya takaita kaga ya zama to mai son kanshi inda shi ne zai tafiya ba an ce mai jirgi zai tashi lokaci kaza kuna ganin zai wannan tsawaitawa har ya rasa ainihin jirgin to in abin da kasancewa kai ba za ka yi ma kanka ba ba za ka yi zaka cutu wannan bangaren ba kada ka cutar da sauran jama'a za ga wani yana limanci idan aka ce masa dan Allah kana tsawaitawa da yawa kana dan shiga haƙƙin mu ce wanda ya ga zai bi ni ya bi ni wanda ya san ba zai bi ni ba akwai masallatai da yawa wai irin shi din irin shi ba a juya shi din nan an gane wannan to wannan kuskure ne idan mutane sun kawo ma kukan su ka duba in suna da ainihin uzuri tabbas lalle ka saurare su ana so liman ya ringa sauraron mutanensa akwai wani bawan Allah wanda ya ce ma annabi ya zo wajen annabi ko mun karanta shi hadisi na can baya wanda ya ce ya rasulullah ij'al li imama qaumi ki ya rasulullah ka sanya ni in zama limamin mutane na sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam anta imamuhum daga yau kai ne limamin su mai annabi ya ce masa sai ce waqtadi bi adafihim kai koyi da wanda ya fi rauni a cikin su in zaka yi limanci ka duba a masallacin waye fi rauni kai koyi da shi bi ma'ana ka yi karatu daidai da wannan mutumin zai samu kada ka yi karatun da ya wuce ainihin karfin wannan wanda ya farauni a matsalaci an gane ku na'am amma idan mutum zai yi sallah shi kadai to ya yi sallah yadda ya ga dama ya tsawaita yadda ya ga dama amma da sharaɗin tsawaitawan kuma kada ya wuce gona da iri idan ya tsawaita har ya kai matakin da ya riski a zahar ba an ce fali da wuri kai fasha ya tsawaita yadda ya ga dama yana ta tilawa dama mahaddaci ne gangaren ne shi dama yana ta tilawa har ya kai lokacin azahar ya yi daidai kaga bai yi daidai ba an gane ya tsawaita yadda ya so amma da sharaɗin ba zai wuce gona da iri ba a wajen tsawaitawan shi ma bukhari da musulun suka ruwaito wannan wato an karɓo daga amur bin salama allah ya ƙara musu yadda ya ce mahaifina ya ce na zo muku daga wajen annabi tabbas daga wajen shi na zo sai ce mun idan hadarati salatu idan sallah ya halatto to ɗayan ku ya kira muku sallah idan sallah ya halatto to ɗayan ku ya kira kaga hadisin nan ya zo da sigan umarni fal yu'adhin lakum al'amru al-mujarrad an al-qarina yaqtadi al-wujub to yanzu ya ce ɗayan ku ya kira muku sallah shi akwai wani na da ya fitar da wannan daga wajabci la an gane ko so da zarar idan sallah ya halatto ɗayan ku ya kira muku sallah imam ahmad yake wannan hadisin ya nuna cewa kiran sallah ya zan wajibi in za a yi sallah baya halatta a yi sallah sai da kiran sallah saboda wannan hadisin imam malik kuma yace wato wajibi wato ana kiran sallah ne amma sunna ne kiran sallah a masallaci wanda jama'a ke taruwa masallaci wanda yake ga al'ada wato ana kiran sallah ne don a gayyaci jama'a su zo amma irin wurin da za ku yi sallah ba don kiran sauran jama'a ba fa kamar waje ne wanda kawai ku ɗaliban ilimi kuke taruwa a wajen kawai iko-iku, ba ku gayyatar wannan waje su to shi imam malik yana ganin ba sai an kira sallah a nan wajen ba an gane amma wuri kamar irin wannan masallacin wanda wanda in an kira ana so mutanen unguwa su zo a yi sallah tare da su to shi ne malik ke ganin cewa kamar kuma akwai hadisin da ya nuna a ta cikin daji ko kaɗai kai kai kai kai daga kira sallah a shekenan ko za a kira jama'a ko ba za a kira jama'a ba ana dai bukata a kira sallah an gane ku ya ummakum aktharukum qur'ana sannan wanda yafi ku haddan qur'ani da kuma sanin hukuncin hukuncen qur'ani yayi muku limanci wala sai ce fa nabaru fa lam yakun ahadun akthara minni qur'ana sai suka duba bai zamanto akwai wani wanda ya fi bi yawan haddan Qur'ani da fahimtar hukunce-hukuncen Qur'ani ba an duba gaba ɗaya shi wannan yaro ya fi kowa sanin Qur'ani sai suka gabatar da ni wa ana bin sittin wasu alhali ina ɗan shekara shida ko dan shekara bakwai wannan hadisi imamu shafi ya yi aiki da shi na cewa ƙaramin yaro ɗan shekara shida ba sai yaro ya balaga ba yaro ɗan shekara shida ko shekara bakwai in yana da ilimi ya san ƙur'ani kuma ya san hukunce hukuncen sallah daidai gwargwado kuma ya zama to ya fi mutanen unguwan ilimi to za a iya gabatar da shi ya yi limanci wannan bawan Allah an naɗa shi liman yana shekara shida ko bakwai to yanzu me za ka ce in ka leko masallaci kaga wani ƙaramin yaro yana limanci kana leko sai ga wani yaro ɗan shekara goma ma ko ɗan shekara sha biyu shine liman kana zuwa ya ce a gyara sahu kuma kuma ka dan leka daga waje ne za ka shigo ko za ka yi waje za ka ƙara gaba kaga mazhaban imam malik ya ce limanci baya wato baya hawa kan mutum sai in ya zama to balagaggi sai ya zama balagaggi kuma ya zama namiji a mazhaban imam malik karamin yaro baya limanci haka nan mace ma ba ta limanci ba ta limanci ga maza ba ta limanci ga kanta amma a wajen imamu shafi'i wato karamin yaro wanda bai balaga ba yana iya yin limanci in ya san hukunce hukunci sannan mace na iya yin limanci amma ga mata ƴan uwanta na ba san gane saka wannan hadisi imamu bukhari ya ruwaito hadisi ne ingantacce wanda ya nuna shi limanci wato shi balaga ba sharadi bane na limanci a ce dole sai yaro ya balaga na ba gani amma mutanen da suka saba shekara da shekaru suna kan mazhaba guda daya idan an kawo musu wannan hadisi zai girgiza su kwarai da gaske sai ga wani ya yi kokari ma yana so ya tunkuɗe maganar manzo Allah ya bi ra'ayi na ainihin malami to ba a fahimtar cewa mutum ya gane addini da kyau sai ya zama to yana fifita maganar manzo Allah kan na kowa an gane ko in dai mutum ya zamanto zai iya ajiye hadisin manzo Allah ya faɗa abin da ya gada makan hadisi saboda kariya ga mazhabansa to ko da yana kiran kashi malami to har yanzu da sauran a malanta an gane ko asalin malanta mutum ya san darajar Allah ya san darajar manzo sallallahu alaihi wa sallam in an ce manzo Allah ya faɗi magana to ka samu nutsuwa akan shi wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim an gane ko wani zai ce masu yaya za a yi ga mutane masu hankali a sanya karamin yaro wanda bai gama mallakan hankalin shi ba ko kuna ganin wannan hankali zai dauka nan ba ana maganan hankali bane ana maganan abin da nasu ya faɗa an gane tunda dai har manzon Allah wanda ya fika tunani ya faɗa kuma manzon Allah shi yace yaron ya je limanci ya bada dama haka nan to saboda haka baka da iko ka ce wai zaka tunkuɗe wannan hadisi saboda san ranka na'am rawahu wa abu dawud wannan sai. shin mutumin da yake nafila zai iya limanci ga masu farilla da wani hadisi a ina ne aka ce haka wannan hadisi kawai ya ce karamin yaro zai iya limanci ga manya amma bai ce mai nafila zai limanci ga masu ko ya ce haka <laughs> yaro nafila yake ko tunda yaro ai wannan yaro dan shekara shida ko bakwai wato sallah ya hau kanshi bai hau kanshi ba yana yin sallah ne kaga yayi sallah yayi ne a matsayin nafila to kuma idan an nada shi liman ya zama to mai nafila kenan yana limanci ga masu farilla wannan shine mazhaba na Imam Shafi khilafan limalik Imam Malik ya ce sallah ba a yin shi sai in sallah ya zama daidai an gane annabi ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi fala takhtalifu alayhi kawai an sanya liman ne dan ai koyi da shi kada ku saba ma liman idan liman yana nafila ko kuna farilla yaya kun saba mishi to saboda haka imam malik ya ce to an samu sabani tsakanin liman da kuma mutanansa babu sallah an ce an sanya liman ne dan ayi koyi da shi imam shafi'i ya ce la an sanya liman ne dan ayi koyi kar ku saba mai kar ku saba mai a wajen me a wajen ayyuka ma'ana a wajen ayyuka idan yayi kabbara ku yi kabbara kada ku yi kabbara kafin yayi idan liman yayi ruku'u kuma ku yi idan liman ya dago ku dago kada ku zamanto wato yayyen liman ka zama yayan liman ko ka zamanto abokinsa ko ka zamanto mai ana so ka zama mai ana so ka zama kanin liman ko wato kare ya zamanto ka riga liman kabbaran harama ko kuma ka riga liman yin ruku ko jira ko abin da ya kama da wannan kuma kada ka yi kabbaran harama tare da liman kankan kan ko sujada ko ruku tare da shi kankan kan a'a ya zama sai liman yayi kai shine ma'anan fala taftalifu alai a cikin hadisi ma ai an fada fa iza fa iza kabara fa kabiru wa iza a farka'u wa iza a farfa'u wa iza sajada fasjudu har zuwa dai karshe a gane to kaga da wannan kenan abinda ake nufi kada a saba ma liman a wajen aiki ba ana nufi kada a saba ma liman a wajen niyya ba ni zai iya yi wa ni ni liman ina nafila ne kai kuma kana farilla mun bambanta a wajen niyya amma kuma wato mun yi daidai a wajen aiki an fahimci wannan to so haka wannan babu matsala insha Allah wannan shine mazhaba na Shafi'i wannan ba mazhaba bane na ƙananan yara shi wasu ƙananan yara sun zo da sabon addini babu shi a da babu shi a ina imamu Shafi'i da kai waye girma wani ka ce wai na yara wannan fa mazhaba ne na imamu Shafi'i yanzu imamu shafi'i shekarunsa nawa da bace da duniya ina fata gane wannan to sai ka ga mutane da yawa sai ga tuna kan sun ga wani ilimi wanda ba san cewa sabon abu sabon abu a wajen a wajen ka ba amma a ilmance dama yana na a littafi kai ne baka karanta ba ka sani ba yawa to wani sai dauka kawai samari sun kawo sababbin abubuwa shi ya sanya in za a isar da sako zuwa ga mutane a ringa nuna musu ba wai kai kai istinbadi ba inda ake samun a ake samun rikici da mutane sai wani ga dan karami dan karami da kai ka karanta hadisi ka fitar da hukunci sai ce a yaushe kai karatu da kafi mariku ina ba san gane wannan wato ka karanta hadisi ba za ka nuna cewa wannan hadisin ba ni na fara yin aiki da shi ba ba ba istinbadi na bane imamu shafi shi ya faɗi wannan magana to kaga in ka ce imamu shafi ne kowa ya san ba ra'ayin kan gaba ne ba sabon abu bane Baba wani zai zo ne kawai sai karanta ke ga hadisi na a cikin bulugu mara mun karanta mun gano. Allah ta'ala ya sanar da mu ilimin da bai sanar da ku ba. To kaga wani zai ce to duk karatun da malamai suke ta yi a garin a ƙasar nan kai ne ka fara gano wannan abu. Sai ga abin ya zama shubuha gare su. Yawa sai ka ce malamai malaman mazhaba sun yi sabani kan wannan matsala. Abu Halifa ga abin da ya ce. Imamu Shafi'i ga abin da ya ce, Malik ga abin da ya ce, Imamu Ahmad ga abin da ya ce, kowa ga hujjarsa. to a cikin hujjojin nan wanda ya fi sai ka rinjayar daga an faɗi kuce na ce fa imamu Shafi iya ce ba na ce ne na faɗa ba ko ni na kawo imamu Shafi shi ya faɗa barin karanta ma littafi da gani shi kenan kai magana kai maganin jayayya amma in kana karantawa kana shiru kana istinbadi to kallon su kawai yaushe wannan yaro ya karatu a yaushe ma ya san larabci fiye da maliku da har zai iya gano abin da maliku bai gano ba ina ta gane na'am عن ابن مسعود رضي الله عنه قال an karɓo daga ɗan mas'ud Allah ya ƙara masa yadda ya ce ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ummi qoma aqra'u min kitabillahi ta'ala wato yana limanci ga mutane wanda ya fi su karanta littafin Allah ta'ala wanda ya fi su ilimin Qur'ani kanu fi qira'ati sawa idan sun zama to daidai a wajen qira'a alamun bis sunna zai yi ko a ce mutane gaba ɗaya duk iyawansa daya ana samu ana samu zai zama dukkan su gaba ɗaya kowanne sun samu kunce-kunce ta iri ɗaya babu wanda zaka ce wane ya buwa ne to saboda haka idan sun kasance a wajen karatu daidai sunna sai ka duba wanda ya fi sanin sunna a cikinsu. wane ne a cikinsu ya fi sanin sunna manza Allah a cikin limaman hmm. in kanu fi sunnati sawa in sun kasance daidai a cikin sunna to ya za a gane a gane a gane cewa ilimin su daidai ne a wajen sunna sai dai abu jarabawa ko in an musu jarabawa abin da ya bayyana kenan domin zai iya yiwuwa tambayoyin da aka yi ne Allah ya mace wani dama ya yi nazarin shi eh amma kuma da za a bi ta wani fannin ɗayan ya fi ɗayan ilimi ila da za a yi zurfi cikin bincike za ka cewa ɗaya fi ɗaya amma dai yanzu irin interview da aka shirya dai ilimin su dai dai ga zahiri shi ne abin da ba zai yiwu a ce wai mutane gaba ɗaya wai ilimin su ga hadisi duk ɗaya ba ne ga dai abin da ya bayyana kawai ne kila Allahu alam in ya kasance a wajen sunna duk ɗaya ne to sai a duba wanda ya fi daɗewa ga hijira wane ne ya fara yin hijira A gani! to mu da ba ma yin hijira ba to zai za a yi in sun kasance daidai a wajen hijira sai a duba wanda ya fi daɗewa ga musulunci wannan ya musulunta shekara talatin da suka wuce wannan kuma shekara goma da suka wuce kuma su ne malaman da ake so a yi wa intabiyu Eh, wannan shekara goma da suka wuce ya musulunta amma yanzu ya zama to doktor wannan kuma shi ma doktor ne amma shekara shi talatin da da ainihin da musulunta to yanzu ya za a yi sai a zaɓi wanda ya daɗe a musulunci an gane wanda ya fi daɗewa a cikin musulunci zai fi gogewa wajen sanin al'amura na musulunci fiye da wannan sabo din an gane ko bature ya yarda da experience ko za a ce ma'aikaci kaza ana son ma'aikaci mai digiri amma yana da experience na shekara goma wannan kuma mai digiri yau abin da yau ya gama digiri kaga idan an dauke shi aiki kila sai ya yi wasu barna tukuna sai ya bata musu wasu injina da wasu abubuwa sannan sannan ya fara gano kan abu shi kuma wannan ya riga ya yi bannan tuntuni a wasu wurare <laughs> yauwa yanzu an kun dauke shi babu wani banna kawai zai fara kawai zai fara samar da amfani ne kawai saboda haka in ya kasance a wajen hijira daidai ne sai a duba wanda ya fi daɗewa ga musulunta a wata ruwaya sai a duba wanda ya fi shekaru wanda ya fi shekaru wala ya ummanna rajulun rajulun fi sultani eh to yanzu akwai abin da mutane suke yi kuma akwai abin da ake wajen eh, interview in za a yi interview na waje in za a yi interview kamar ana neman limamin juma'a bayan an gama binciken duk sauran abubuwa sun zama daidai sai a koma cewa to a nan waje abin a cikinsu waye ɗan unguwa ta ce to abin nan wani shi ɗan unguwa ne wani kuma shi ba ɗan bazarawa ba yana unguwan jozu ne to insha Allah za mu duba wanda yake za mu fifita wanda yake bazarawa zai fi sanin halin mutanen bazarawa to yanzu ya wannan <laughs> yanzu abin da ake yi kenan yanzu ga an duba wane ne asali yanzu ko abinda kwanan an yi an yi irin wannan a tudun wada ce wane ne ɗan tudun wada asalin ɗan ƙwaryar tudun wada ɗin tukuna eh. <laughs> to sai a duba ɗan ƙwaryar tudun wada sai a bibita shi sai a ce to shi ne za a ba interview shi za a ci jarabawa na fata wato mana za a dai a nemi wasu abubuwa wanda in an ga sun yi daidai sai a nemi abubuwan da za a fifita wani akan wani an gane kaga mai ashmawu yayi magana cewa in ya zama to dukansu suna da ilimi sai kuma a duba wane ne ya fi kyawun tufafi ma har da kyawun riga ma eh? wanda ya fi ya fi gyara jikin shi kullum ana ganin shi da tsafta sai an duba a duba kaza a duba kaza duk dai hanya ne na ana so dai a rinjayar da wani akan wani dai eh to kada wani mutum ya yi limanci ga wani mutum a inda yake da iko ni limami ne a wannan masallacin ni nike da iko a nan wajen to kada kawai kafin dawo kawai zan ga wani ya shige min gaba kuskure ne in ganshi so sau ɗaya wata ran na ƙara ganin shi na uku tuna ana sa abin da ke nema na gano shi eh wannan bawan Allah na fahimci abin da ya dosa na fahimci inda ya dosa na ba san gani to irin wannan kada ka yi limanci ga mutum a inda yake da iko sai da izininsa abin yana kawo kiyayya yana kuma raba kan mutane ki na fahimci wani na ga take-takensa na fahimci lallai yana son matsayi na nan ne to daga nan sai ga sun samu gaba da limami kamar sallama ya ringa amsawa ciki ciki kai ka jawo kanka yau ka kai limanci a wurin da mutum ya ware makan shi yau duk mutumin da yake da sarauta ya ware makan shi wani waje in ba ya ce bismillah zo ka zauna a wajen ka zauna a wajen ko gidan mutum ka je kana shiga ka tsaya tsaye kakai saurin ganin kujera kawai ka zauna kila nan ya ware makan shi wajen zama sai ya ce malam bismillah mana sai ka kalli shi a ah, ba su yawa haka sai ka sai ka yawa da ba ka gane ran shi da kanshi zai ji daɗin ka za ga yana son ka saboda duk san da ka zo sai inda ya nuna ma za ka zauna to daga zuwa kawai sai ga ka kame ka zauna a wani waje kana mazurai kawai a gabanka to kaga a nan wajen ya san cewa kana da matsala an gane to saka musulunci yana so shugaba a kiyaye na shugabancinsa yawa wajen da ya ware ma kanshi na shugabanci kada a yi idan liman ana so wani ya ringa limanci in baya nan a tambayi liman minti nawa kake so in baka zo ba wani ya shiga in na kai minti goma ɗaya da minti goma ba ganda ba kawai a sa wani ka yadda ka yadda ka yadda eh kenan kaga duk sanda ya ga wani ya san shi ya bada izini a yi wannan abu amma bai bada izini ba kawai dan minti da kawai ana ganin liman bai zo ba ɗaya na yi kawai ba ga liman ba za ce bismillah to wannan akwai kuskure wallahi na san limamin da wani na shiga kawai shi ma sai shigo yana shigo an zo a fara tara kamfana sai shigo kawai a gyara sau raga yanzu sai musamman waye limami yanzu kada dole wacce ya koma to ya riga ya nuna mutane ban yadda ku ga ma'a ba da izini na ba kenan ko bai yi a ƙa'ida ko bai yi laifi ba haƙƙin shi ne yanzu in yayi sake irin a wannan zamanin kawai sai sai ga ayi waje da shi musamman wannan din abin nan an fi son kira'an shi sosai fiye da na shi eh a ce ai irin wannan irin malaman dadin nan ne gaskiya a hankali hankalin Allah ya zamu canza shi shi irin wannan ba zai bada dama wani ya samu shi ko da wasa ko to shine ma'ana kada wani mutum ya kuskure ya limanci a wajen ikon mutum sai da izinin sa kada ya zauna a gidansa a wurin da ya ware ma akwai wurin da mai gida ke ware ma sai da izinin mai gida in ya ware ma wani waje kada ka zauna a wajen an gane ko sai da izininsa rawahu muslim muslim ya ruwaito ولابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه نعم ولا تؤمن امرأة رجلا wato garwaye ibn maja daga jabir dan abdullah cewa kada mace ta yi limanci ga namiji mace ba ta limanci ga namiji wala arabiyyu muhajira sannan ba kauye baya limanci ga yan birni wala fajirun mu'mina fajiri baya limanci ga mu'mini wa isnaduhu wahid isnadin hadisin bai inganta ba kuma an ce mace ba ta limanci ga namiji haka abin yake wannan shine mazhaba na jamhur khilafa khilafa lizahiriyya su yan zahiriya suna ganin mace na iya limanci ga namiji kamar yadda namiji ke iya limanci ga mace dalilin su hadisin ummu waraka radiyallahu anha amara nabi sallallahu alaihi wasallam anta ummu ahl dariha annabi ya umurci ummu waraka ta yi limanci ga mutanen gidanta an ce mutanen gidanta a cikin mutanen gidan akwai maza akwai mata in ji su yan zahiriya amma jamhur ka ce la wato ba a yadda mace ta yi limanci ba da a ce mata suna limanci da mun ga mata sun yi limanci zamanin manzan Allah ba mu taɓa ganin an naɗa wata mace ta zama limamiya ba ko da ce mata suna limanci da an naɗa Aisha radiyallahu anha tunda wato ta san fiƙiu sosai an mata ko wasu mazan sanin fiƙiu amma ba a taɓa naɗa ta limanci ba misali sannan kuma can hadisin da annabi ke cewa lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a mutane ba su taɓa samun nasara da suka naɗa mace al'amarin shugabancinsu kuma a da in an ce shugabanci ya shafi shugabancin ƙasa da kuma shugabanci na limanci na masallaci da ba a bambantawa da duk mutumin da yake limanci na masallaci shi ne kuma shugaba a unguwansu ko shugaba a garinsu daga baya ne zamanin banu umayya da sarakuna suka fara kauce hanya sai zama tun su kan sarakuna suna jin nauyi su yi rawa da mata kuma zo su ce a gyara sauri to shi da kawai sai suka ware su da kansu suka ware kansu suka ce to shi kenan kawai mu za mu riga shugabancin kasa ko kuma malamai su yi limanci a masallaci amma da da ba warewa da duk wanda ya shugabancin kasa shi ke limancin yidi da juma'a haka ake yi da ta tsoron kamar Allah ya ce mutane ba su taɓa samun nasara da suka naɗa mace da shugabanci a kan al'amarinsu kaga wannan hujja ne sannan kuma ba mu taɓa ji a cikin tarihin magabatanmu an naɗa ainihin mace limancin wani masallaci ba haka da a ce mata suna limanci da mun ga an daɗa su dai mata suka yi limanci ga ƴan uwansu mata ko akwai hadisi nan gaba za mu karanta to kuma an ce kada ainihin ba ƙauye ya limanci ga ɗan birni kada ya limanci ga ga muhajir shin ba ƙauye yi limanci bai yi ba limanci ya yi ba ƙauye zai iya limanci ga 'yan birni babu abin da ya hana wanda ya ce kada ba ƙauye ya limanci ga 'yan birni sai ya kawo dalili to wannan kuma hadisi bai inganta ba sannan fajiri na iya limanci ga mumini eh mutumin da yake fasiki zai iya limanci ga mutanen kirki zai iya yi hadisai sun tabbata akan haka an samu asarai da dama magabatanmu daga cikin sahabbai sun yi limanci sun yi sallah a bayan fasikai shi ya sanya ainihin a shekul islam ibn taymiya Allah ya mazara ma yake cewa as-salatu khalfal fasik manhiyun anhu bi ijma'il musulmi. yake sallah a bayan fasiki an hana shi an hana yin sallah a bayan fasiki da ijma'in musulmai wa ma haza fa innahu tasihu khalfahu amma duk da haka kuma in zai limancin sallah ya inganta a bayansa walakin la munafa baina tahrimi taqdim wa sihhati salah sai dai babu wani karo tsakanin haramcin gabatar da shi da kuma ingancin sallah kada a gabatar da shi amma kuma in ya riga ya jagoranci sallah aka bi sallah ta yi an gane ko kuma ibnu taymiya yana cewa al-aslu anna man sahha salatuhu li nafsihi sahha imamatuhu wato asali shine duk wanda sallar shi ya inganta in yayi sallah shi karan kansa to limancin sa ma ya inganta shi fasiki in yayi sallah sai ko bata yi ba to shi ma in yayi limanci limancin yayi wa salatul fasik sahiha bila niza sallan fasiki ya inganta ba tare da wani jayayya ba eh bukhari ya fitar a cikin tarihi ɗinsa daga abdul karim al-jazari cewa adraktu ashara min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yusalluna khalfa a'immatil jawr yace na riski mutane goma daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suna salla a bayan shugabanni azzalumai an gane kuma saboda kuma akwai hadisin da yazo cikin sahih bukhari daga hadisin abu huraira cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'immatukum yusalluna lakum wa lahum wato limamanku za su yi sallah ga kanku da kuma kansu fa in aswabu falakum wa lahum idan sun dace to kuna da lada suna da lada wa in aqtahu idan kuma suka yi kuskure falakum ko kuna da lada wa alaihim su zunubin suna kansu an gane in suka yi uh, wato fasikanci suna kansu an gane kaga wannan hadisi ya nuna wato dan kasancewar limami fasiki ya maka sallah bai shafi sallanka ba fasikancin shi na kansa kai kuma kana da ladan sallah din an gane wannan ko to wannan shine abin da ya tabbata a wajen malamai misali musamman a mazhaban hannafiya da mazhaban shafi'iya su suna da fahimta ingancin limancin fasiki duk da cewa abin da ya fi dacewa a gabatar da mai tsoron Allah amma imamu ahmad da mabiyansa sun tafi da abin da ya shahara daga cikin mazhabansa zuwa ga rashin ingancin limancin fasiki amma dai kamar yadda muka ce abin da ya fi tabbata shine wato babu dai hadisi ingantacce wanda ya fito ƙuru-ƙuru cewa kada fasiki ya limanci amma an samu asarai da yawa an gane ku asarai da yawa da suka nuna haka cewa fasiki na iya limanci abdullahi bin mas'ud yana sallah a bayan walidu bin uku ba wa kuwa mutahamun bishir shi ana tuhumar shi da shan giya kuma abdullahi bin mas'ud ke bin shi sallah sannan abdullahi bin umar yana sallah bayan hajjaj bin yusuf wa huwa man huwa fi safki dima kowa dai kowa ya san shi wajen zubar da jinin musulmi wa tadawul ala ulama da tsawaita harshe ga malamai zagin malamai da fadin da manganu kausasa ga malamai amma kuma duk da haka kaga ainihin Abdullahi bin Umar yana bin shi sallah shi yasa Imam Sa'idi Abdurrahman yake cewa as-sahih anna imamatal fasik sahiha abin da ya tabbata ya inganta limancin fasiki yayi sawa'un kana Kawai fisquhu min jihati al-aqwal shin fasikancinsa ta bangaren maganganu ne kaman bid'o'i Kamar limamin ɗan biri'a dai misalin amma bai yi ridda ba aw min afal ko ta bangaren sallah ne an san an kama shi da zina ko an kama shi yana wasa da mata ko yana shan giya ko abin da ya kama da wannan li'anna salatal fasik li nafsihi sahiha domin sallan fasiki shi karan kansa ya inganta fa salatu ghairihi khalfahu kazalik shi ma sallan waninsa a bayansa shi ma yayi sannan al'allama ibn baz yana cewa tasihu salat khalfal mubtadi sallah yana inganta a bayan dan bid'a wa khalfal musbir in eh, khalfal da kuma bayan mutumin da yake yana jan gyautar shi a ƙasa mutumin da yake jan wando a ƙasa an gane wannan ku da kuma waninsa daga cikin masu sa'u fi a shi kaulayin ulama ga mafi ingancin mafi ingancin maganganun malamai guda biyu wannan shi ya fi inganci sallah ta yi misali an gane to wannan kenan a takaici amma idan dai ya aikata bid'a wanda bid'an ne ya zama kafira an san bid'an ya kafirta shi baya halatta a bishi sallah amma idan bid'a ce mufassika an gane in dai ya zama to babu wani masallacin za a iya bin shi sallah ba matsala kamar masallacin juma'a ne a wani gari garin babu wani masallacin juma'a sai da yan bid'a su kuma yan bid'a ba su yi ridda ba to baya halatta mutum ya bar sallar juma'a da sunan wai ai saboda limamin dan bid'a ne amma in akwai masallacin ahlus sunna sai ka tsallake wannan masallacin ka tafi masallacin ahlus sunna kai sallah ina ba san gane wannan Allahu a'lam Allah ya saka da kai, faruwa wannan za ta kewaye kamar da ba ta saba da wani kwaje ne kuma duba da lokaci karatu ya yi daɗi bari makaranta karanta ko tambaya ɗaya ya yi hakuri insha Allah a hadisa da sauran a yi hakuri wannan da ke kuɗi kamar da ke bana wanda ya ce karatun boko shi ma yana bukatar ce an bi shi da ikilasi to wani na tambaya cewa tun da an ce in mutum zai nemi ilimi ya yi saboda Allah dama shi karatun boko mutum ya yi don ya koyi sana'a ne to idan mutum misali ya zama ya karanci bokon domin sana'a sannan kuma yana so ya samu lada a wajen Allah yana so ya nisanci haramun ai dole ya sanya ikilasi a ciki in ya zama to duniya yake nema gaba ɗaya kenan zai zama to wato yake haram yake halal kenan ko ya yi karatun saboda ya samu sana'a ya nisanci haramun kuma saboda ya taimaka ma addininsa shi ma yana bukatar ikhlasi kwarai da gaske shike na ku subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik